mutane goma sha hudu sun mutu a sanadiyar hadarin mota na taho gama da ya faru akan hanyar bauchi zuwa gombe da yamman jiya alhamis a garin alkaliri da ke jihar bauchi kamar yadda wani ga nauyin shaida mini a hira ta da shi ya ce motoci biyu kirar bas mallakar kamfanin safara na jihar gombe wato gombe line suna dauke da mutane a ciki akan hanyar su ta zuwa abuja domin halartar wani taron karawa juna sani a fannin harkar noma sai wani mai mashin ya gitta a gabansu an yi accident din da har mutane goma sha hudu sun rasu dan kafin in je already an riga an dauki ga mutane bakwai wanda na tabbatar har ma shi kansa jami'in wato dakaru masu kula da hanyar road safety kenan Mr James Audu shi ne unit commander na nan alkalari kenan wanda da ni da shi muka shaida muka ga irin abin da ya faru to karo ne suka yi karo ne dukan sun jero to ka san man gombo ne a ne mashin guda ɗaya kuma ya kone kurmus motar ta kwanta a kan shi ne. Wannan haɗarin mota ya shafi motar 'yan jarida na gidan gwamnatin jihar Gombe akan hanyar su ta komawa Gombe. A bayan da aka tashi a taron kaddamar da yakin zaɓe na Jami'ar PDP wanda shugaba Jonathan ya yi a garin Bauchi. Ga ƙarin bayani daga bakin kanin wani ɗan jaridan da ya samu rauni. Sunana Usman a halin da ake ciki yanzu shi faruk a asirin da suka samu daga bauchi zuwa london yana ya kwanci yanzu haka a emergency so shi internal injury ya samu ba external ba za ka an ɗora masa ruwa ya yi kamar yana wuce kaɗan daga cikin dai halin da yake ciki kenan akwai sauran abokan aikinsa 'yan jarida eh. kamar da su waye da waye ne eh, akwai awadu shi ne full picture kenan ya karye a hannu kuma akwai wata kuma binta ita ma ta zo ciwo shi ma edison gwamnan jihar gombe ibrahim isa ya ce gwamnan baya cikin tawagar a sa'ilin da hatsarin ya faru gwamna, eh, sun abuja suna yi abin nan eh, bauchi suna koma eh. motocin gombe line kuma su uku boys suka baro gombe za su je abuja to shi ne aka zo dare alkalari suka samu nan suka samu hatsari mai daukar Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.